بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم دا سافير الهميس 24 ga watan sha'aban jirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma aka yi gidi da goma sha uku afon sha biyu ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsiri darasin da ya gabata mun cike shafi na goma sha bakwai a yau za mu tashi a farkon shafi na goma sha takwas ko fadin allah ta'ala yi umiru na bima unzila ilai cikin bayani da malam yake yi wato a abubakar jabir jaza'iri a cikin wannan littafi nasa na tafsiri aisar tafasir لكلام العلي الكبير واتو من تكي آية biyar ne kenan za mu tashi farkon ta shida ko ba yadda na faɗa da farko ba to fadin Allah ta'ala innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun lalle waɗanda suka kafurta daidai ne a gare su a an zartahum shin ka musu gargadi ka musu wa'azi am lam tunzirhum ko ko kai musu gargadin ba su daidai ne a wurin su ko kai ko baka yi ba la yu'minuna ba za su yi imani khatam Allahu ala qulubihim Allah ya dode zukatansu wa ala sam'ihim Allah ya dode jinsu wa a absarihim gishawa kuma akan gannan su ma akwai yana da yake da yana idanun sa bai gani sosai walahum azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma wannan shine ne halin kafirai dangane da gaskiya idan ta zo musu ba su karba ba su aiki da ita balle kuma su yi imani ubangiji ta'ala yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama halin mushrikai su kafirai dangane da gaskiya ko ta zo ko ba ta zo ba an yi gargadi ba yi gargadi ba ba za su yi imani ba sharif kalimat bala ce kafaru al-kufru lugatan shine at-tadqiyatu wal juhud wato rufe abu wato kama an rufe zukatansu ba za su yi imani ba Shi ne kufur da larabci wal kuma a ci abin a jayayya a kiyar da abu idan ya zo ana ne ma'anarsa da larabci wa shar'an amma ma'anar kafirci a shar'ance takzibu billah shine ta Allah madaukakin sarki wa bima ja'at bihi rusuluhu da karyata abinda manzannin Allah suka zo da shi anhu daga Allah da kullan aw ba'dan ana ko dai gaba ɗaya abinda manzannin suka zo da shi a imani da shi aw ba'dan ko kuma wasu daga ciki an fahimta ne ma'anar kafirci bi ma'ana mustawin inzaruhum wa alami wa'azi gare su daidai ne ko a'a ba daidai ba ne? ma'ana su daidai ne a wurin su da wa'azin da ma rashin wa'azin duk ne an fahimta malam ce id la ta min huli, hukumin lahi, bi adami hidayati domin yin wa'azin ba fa'ida saboda Allah dama ya hukunta cewa su din masu shiriwa bane abinda Allah ya hukunta ba za ki canza ba kamar Abu Lahab Abubakar yana Abu Lahab yana raye Annabi yana raye ake wa Annabi wahayi yake wa'azi yake karantarwa a cikin qur'anin da annabin ya zo da shi aka saukar da sura da ta ce abu lahab dan wuta ne tabbata ya da abu lahab wa tab yanzu wannan yana nuna cewa ko ba ba a kai karshe ba an san abu lahab kai a kafirci zai mutu ba zai taba zama mu'mini ba shi dan wuta ne da zai wa'azi ga abu lahab zai amfani rashin wa'azin ba fa ba sai amfani haka nan za a bar shi da an yi wa'azin ba ya wa'azin ba dama dan wuta ba haka kafirai su sawa'un alaihim su daidai ne wa anzartahum a musu gargadi am lam tunzirhum baka musu gargadin ba ma la yu'minuna dama ba za su yi da Allah ya rubuta za su samu za su ana fahimta da Allah ta'ala ya ce a anzartahum me ma'anin al-inzar al-inzar ma ne yace shine at-takwir bi aqibatul kufri wa zulmi wal fasad shine tsoratarwa game da karshen zalunci an gane ko tsoratar da mutum ce kai kaga kana zalunci shanka kafa zai kyau an gane ko ƙarshen kafa kai kafiri ba zai kyau ba ƙarshen kafa kai mabannaci ba zai kyau ba a gaya maka karshen ba ka san yanzu da farkon ka gani kina jin daɗi kina ta wacewa kina morewa amma karshen farkon ba karshen yadda ake cewa ba girin girin ba sai mai me girin girin me ma a wannan ma'ana ce a yi amma me girin girin ɗin da ake ba girin girin ba Ka yi mai me girin girin din me ake wa girin girin din me man da ake so ta yi ba ma'anar nake nema mai yanzu me ne shi abu eh ita man mai menene ake nufi da shi ka zauna ta zama auren kenan sai karko menene yake yin girin girin nan da yake yin yake girin girin girin wannan din na fahimci magana dama ba farkon ku karshen aidin na kawo ai ba haushe da ke kawo bar misali yanzu idan aka ce wato karin magana ai ta mawana zan karin magana ce muna da karin magana da yawa wanda kowannensu yana da ma'anarsa inda ake saka shi daban ma'anarsa kuma daban kun fahimta aka ce ja ya faɗo ja ya ɗauke ko ba haka bane da yake cewa aka faɗa ka ya ce ɗan fulani da kayan giniya ko ba haka bane zai dan nazo sai na ce na sani ya eh, ana ta ɗan fulani da kayan giniya to wai tambayar ita ce me ce waye ɗan fulanin kuma waye giniya me giniya da har aka haɗa su aka yi misali da su a ce giginya wata bishiya ce wani kwallo ne mai kaza da kaza shi ko bafulatani an san cewa yawanci bafulatani fari ne ko ja ne shi ya ɗauki jan abu kaza shi ne ake wannan isti'aran da shi ko ba haka ba idan aka ce ba bana ɗaka gemu na waje hayaki aka ce ta ce me hayaki shine abin da yake fitowa wala Allah kishin ko kaza ko kaza ko kaza ana fahimta shirin baci ba an fahimta ta kalli ba kashi ba irin waɗannan. ku za ce meye wannan abin shi ne ni nike tambaya da aka ce ba girin girin ba ta yi mai meye girin girin nan? mene ne ke yin girin girin wani mai kuma ake meye mai din akwai abinda ba ku fahimta ba wato wannan tambayar da nake muku ba ina yi ba ne don saboda in faɗa muku ma'anar ina yi ne ni nake so in sani ai abu ne da muka taso a hausa ana faɗa menene a tushen maganar amma inda ake aje shi duk mun sani an fahimta za mu yi ajiye ta a duk abin da ake ganin farkonsa kamar zai ci amma ƙarshen ba a san me zai faru ba sai a daura masa amma me meye wannan girin girin din shin wata alewa ce ake yin ta dan ake matsa take girin girin ko ake sa ran an an matse a gare mai ya fito ko dingirin girin in mai bai fito ba ai ba ta yi ba ko ba haka bane rijiya nan in aka haƙa ta aka ce in ta yi ruwa rijiya an ba ta yi ba fa ba sai saboda akwai kamanceceniya wajen ramin da ake hakawa a matsayi da kuma rijiya ba haka bane ta yi bayani

to sauran ok zaƙi shi ne man kenan ok to masha Allah <laughs> Allah ya shirya da mu to waɗannan kafirai Allah ya rubuta tsafa ƙarshen su kanna ne za su yi hasara khatam Allahu da yake nufi malan khatama ay taba'a Allah ya doke ita zuciya tana da kofa idan gaskiya ta zo sai ta shiga an fahimta to sai aka toshe kofar zuciyar su gaskiya ba ta shiga saboda Allah ya toshe ta an fahimta ai baba a idil khatmu wa tab'u wahid domin khatm da baba'a duk ma'ana ɗaya ne a wani wuri za ta an ce bal tuwa Allahu alaiha bi kufrihim la na illa qalila yace wa huwa wad'ul khatam aw at-tabi' ala hatta la ya'lamu ma fihi ce an samu wannan ne daga yadda ake sanya stampi shi ne khatam ake sanya stampi awa tsabe ko cingam ni na faɗi cingam ne ko da ku gane cingam da ake mannawa a liƙi a jikin envelope a rubuta wasiƙa sai a nane shi ta yadda ba za a san me ke cikin wannan envelope ɗin ba ba kuma wani abu dara za a buɗe a kuma takata ko a ciro wannan da aka bame ko kuma idan aka yi din sai aka buga stamp yanzu da zarar an bude za ga stamp din ya bude ya rabu da juna an san an taba wannan wannan takarda to haka zukatan su ke rufe a bame Allah ya bame ta za ku ga in aka yi wasiƙa da aka ɗauko wani abu a ɗiga shi kamar cingam sai a sa abu a wuta kamar kanta ko sai a danta kai shine an yi sirri kenan an fahimta irin na da da ake shine yanzu sirrin da ake na zamani da ake matsawa kawai haka ko kun fahimta jama'a ubangiji ta'ala ya toshe zukatansu mala yake cewa wala ya tawassalu ilaihi fa yubaddal aw yughayyar wannan envelope din da aka kulle aka dade aka sa stamp za a iya shiga ciki ba dole a iya bude a canza wasiƙar da ciki algishawa fa Allah ce akwai gishawa a cikin gannansu ce shi shine mayafi ko mayani wanda ya lullube wannan idanun wanda ya gasha bihi ma yuradu minhu wasul ilaihi, ilayhi yake lullube abinda ake son abu wani abu ya kai zuwa gare shi wato idan ana so ya kalli gaskiya har ya samu daman aiki da gaskiya, to sai aka sa kuma akwai gishawa wannan mayanin yana wadda ba za ta iya bari a ga gaskiya ba balle a iya aiki da ita na fata ana fahimta malai ce al'azab da ya ce wa azabun alim nan sai ce al'alimu wato azaba mai raɗaɗi ya zilo rubatil hayati wanda yake kawar da gardin rayuwa wa lazzati da daɗin rayuwa azaba ta kan hana wannan yadda kika yi ga jin daɗi dan azaba ta zo ba za ki yi tunawa ba sai ta kawo wannan kuma daɗin sai dai azaba kawai ita ce za ta saura ina ba ta ana fahimta Allah ya tsare mu munasabatul ayataini lima qablahuma wa ma'anahuma alakar waɗannan ayoyi da ayoyin da suka zo kafin su da ma'anansu Allah ce lamma zakara ahlul imani wat taqwa wal hidayati wal falah lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci masu imani da shari'a da kuma salah to zakkar fa da hum ahlul kufri wad dalal Kar kusura sai Allah ya ambaci kafirai da mabannata da kuma masu hasara fafala sai Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurta har zuwa ƙarshe fa akhbara ba'dahum ko fa akhbara bi adadi isti'dadihim lil iman Allah ya bayanin cewa waɗannan mutane fa kafare ba su shirya wa imani ba hatta tawa in zara wa adamihi har sai da ya kai yin gargadi gare su da ma rashin gargadin ya zama daidai ne kawai wa zalika li mudhi sanata sunnatillahi fihim hakan kuwa saboda sunnar Allah ta gabata akan su cewa bi tabi'i ala qulubihim Allah ya riga ya toshe zukatan su hatta la tafqahu zuciyar ba za ta fahimci komai ba wa ala adanihim Allah ya toshe jin su hatta la tasma'u ya zama ba za su ji komai ba na gaskiya wa yaj'alu al-ghishawata ala a'yunihim Allah ya sanya wani irin mayafi wanda yake yana ainihin wato gannansu hatta la yubsir har su zaman ba za su iya gani ba wa dalika natijatu makabaratihim hakan kuwa ya faru sakamakon girman kan da suke yi wa inadihim da kangararsu wa israrihim al kufri da dogewar da suke akan kafirci wa bidhalika stujibu al azab al azim saboda haka ne suka cancanci azaba mai girma haka mabihi alaihim Allah ko ya hukunta musu wannan azaba hada hukumullahi ta'ala fi ahli al inadi wannan shine hukuncin Allah madaukakin sarki akan waɗanda suke makan gara wal mukabara da waɗanda suke da girman fi wal israri fi kulli zamanin wa makan ya masu dogewa akan laifi a kowane zamani a kowane wuri wannan shine hukuncin su sai Allah ya toshe zukatansu idan Allah madaukakin sarki ya ga zuciyar ɗan adam yana dogewa akan sabo sai Allah ya toshe ta ya hana shi gaskiya kamar yadda Allah ya ce zalika bi anna Allah karihan bi'athahu Allah ya kyamaci zaman da mutane suke yi akan gaskiya suna kallo ba za su zo da'a ga Allah ba da bai ta gare shi a sabbata shi kuma Allah kawai sai ya ƙara dan kofar da su to jin tsoro laifin da kike yi Allah ga zuciyarki akan dogewa wannan laifin kawai ya zama ya hana miki tuba ko kina so ki tuba ba za ki ba dan ya ji kawai ya hukunta haka zai kama ki da wannan laifin kawai Allah ce wa ƙila ku'udu ma al ku zauna tare da masu zama cikin laifi ki yi ki ki ji wa'azin ki ji komai amma wallahi ba ki ba ki ta cewa Allah ya shige ki amma ba zai shigo. ya riga ya kan shi Allah ya tsare mu min hidayatil ayatain daga cikin abin da waɗannan ayoyi guda biyu suke karantarwa na farko shine bayanin sunnatin layi ta'ala fi al inadi bayanin sunnar Allah madaukakin sarki dangane da mutane kan gararru wal mukabara da waɗanda suke da girman kai wal israri da masu dogewa akan saɓo. bi an yuharrimahumullahu Alal Hidayati. kan Allah ya haramta musu shiriya wadalika yadda atili hawasihim wato Allah ya lalata hawas ɗinsu ji gani an fahimta? ne zuciya duk ina abubuwa hawa su ne sai Allah ya lalata su ba za su yi aiki ba hatta la yantafi'u biha dan ba za su iya amfana da wannan gaskiyar ba wala yu'minu wala yahtadu ba za su imani ba wala su shiri ba na biyu tahdhir min al-isra'i al-kufri kwartarwa game da dogewa akan kafirci wa zulmi wal fasad zalunci banna al-mujibu lil azab al-azim wanda yake wajabta azaba mai tsanani Allah madaukin sarki ya tsare mu Allah ya kare mu Allah madaukin sarki ya bamu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya fi mana wannan guri a nan za tsaya sai kuma idan Allah ya sa muna da rayuwa bayan Ramadan domin wannan karatu na yau shine karatunmu na hutu muna sa ran mako mai zuwa yanzu muna azumi insha Allah an fahimta so wannan ya sanya za mu tsaya daidai nan ba wai dan lokaci yayi ba muna da ɗan sauran lokaci sai dan saboda kiyaye wasu 'yan bayanai da ka iya biyowa baya Allah mu sarki ya datar da ah, ana iya yin tambaya ɗaya ko biyu kafin rufewa a kan karatun na'am wa alaikum assalam wa kusa da gida hmm, kamar nan gidan kamar nan gidan da nan masallacin kamar cikin makarantar nan da nan masallacin kamar can gidan da nan masallacin duk kusanci a a wala iya ba sai an zo masallaci a wani gida ai sahu yana kaiwa in sarawihi ne ana sahu a waje aka yi kaza duk wannan ana iya bi in ta fito daga gidanta ta zo gun da ake yi sai an zo in dai sahun ya kai sai a yi sahun da ake a waje ana iya amfani da shi a matsayin haraba maimakon a tara titi ga wani gida akwai sahu sai a bude duk wanda ya sahu a wurin to wani anas ne na wannan sahun masallacin to hukuncin sahun masallaci ne za a iya yin sallah haka yanzu idan aka zo tarawih ran masallacin sai kan masallacin ya cika a ina mata suke sun a waje waje ba wuri ai suna yi anan cikin nan layin a kan titi ko wannan sahun na waje masallacin al'adamawa yake bi wanda masallaci yake bi wanda masallaci to sun wanda masallacin ne ya fita kin fahimci magana ta sahun sai ya zama yana ta shiga yana ta shiga an yi yawa ta yadda ma ba guri masu gidajen nan duk suka bubbuɗe gidajen su ana iya shiga a yi to duk sahun yana bin nan wadda take wata anguwa ta taso ta zo ta bi ko da a waje sai sallah ba a cikin masallaci ba ta yi sallah a masallaci ne yi. amma ba tarawihi ake ba kuma ba yanzu an tara sallah a nan masallacin kina cikin ɗakin sai ke rika bin masallacin shine ba a yadda ba kun fahimci magana ki sahu ya kai inda kike kamar yin sahu sai ya taso tun daga saudiya ya kawo haƙofar gidanki haɗa gidanki sai ki mutanen kano suna bin sallar juma'a daga shago ta rediyo ya kunna rediyon sa yana ji yana bin sallar jimma to ba su da sallah ah, suna yi amma ba su da sallah duk wanda ya haka saboda mutum shi dan kasuwa ne biyu sai bar shagon shi mai ciniki zai zo sai ya zauna Allah ya sa guda ce na ne. akwai wata Na? zan ji waya ta zo to to Allah ya kai mu lafiya gaskiya ne باس لا فيها لا باس لا فيها سؤال قال ما بس بقى وعليكم السلام الله ثورة رامنا أكسا نعم bukata ake da rabo ne ba rabanta wani halibi halabi ai ba su san za a mala ba su ba sa ba san sa sunanta ba shi kuma wanda zai bada ne da kan shi canza da wani komai ba rabanta wani sai canza wani a to ya laifi wanda ya aiko shi ya bada ya bada ne dan wancan zai iya haduwa da shi ya tsammanin zai bai godiya kuma ya ji shiru ya kamata ya sanar da shi ya nemi izinin sa a ce ga dawa ne ya zama da sanin sa aka yi canjin shi ba da ba Na wa ya sa kiki ba hada ki ba wanda aka ce ki ba kawai ki ba shi yawa to ai ba kawai shi bane ba shi aka ce ba ba wanda aka ce a ba ko shi za ba idan an ba shi ne an baki ne an cire ba wa mutane mabukata shikenan duk sai ki ba waɗanda kike ganin sun cancanta ki ba su amma an lissa miki wani mutum da an ce shi za ki ba to kai ki canza shi ki ba shi shi da aka faɗa cewa a bashi. shi an fahimta yau kuma alhalin bai da shi eh kamar ni haka dai kun san ina da wadatar zuci ko ba da wadatar zuci ala mun kallon ina da shi ko ina da shi kuma ko ban da shi ko bai ba misalin an yi abuwa ba da eh alaikun salam duk zai iya faruwa ai ai magana ta akan hanya yake wace ta bayar ai wanda aka ba ko kuma sai ta nemi wani abin ta ba wancan ita ma a takaice dai duk abin da aka baka na amana aka ce ka isar da shi zuwa ga wani to ka isar dan akwai bukatun canzawa na gaba daya to dole ka sanar da wanda ya aike ka idan kuma ya bada dama ne a ba duka mabukatan sai ce ka ga ya dace ka ba wani da wani to shikenan sai ka sai kai wannan abin yana hannunka amma in dai an iyakance ko kuma nasanta wanda za a ba to bai halatta a canza ba to Allah kiyaye Allah ya samu mu dace to alaikum salam insha Allah aka dauka Allah ya kubutar da su Allah ya dawo da su gida duk cikin lahonin nan ana Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su ya amintar da su ya dawo da su cikin aminci Allah ya ba su mafita Allah ya kama da sauƙin wannan musiba to za mu tafi hutu kusan babu wani tsarin karatu da aka tsara za a ci gaba da yi cikin ramadan a nan da safe kamar yadda aka yi bara illa iyaka kawai tafsiri da aka saba tafi can babban masallaci na juma'a a saurari tafsiri a kuma yi aiki da abin da aka saurara Shi ne kawai abin da za mu ce ba inda wani na shaɗat na karatun ƙur'ani da aikan yi ba sani ba yana nan har yanzu alama za ku yi ne ko tukunna malama ta ɓoye to in ta yi shawara dai wala Allah dan na san da ita kuke Qur'ani ai eh za ta za ta za ta za ta yi jawabi insha Allah so ala kulli halin dai ni da abin da yake da alaka da ni kai tsaye na karatuttuka to daga yanzu mun kulle insha Allah bayan sallah muna da rayuwa kuma to za mu dawo tunda abin da Allah ne ko ba haka ba so ina amfani da wannan dama da wasu abubuwa da ake yi sunna ce ta sana da haka neman yafiya wala an yi kuskure an yi abu ba daidai ba to ina fata duk ku yafe mu duka dan adam ne malam ya zo latti malam bai zo ba sai da na zo na zo zauna ina ta jira malam to ya ki zuwa ya ba ta rai na kashe kudin mota na zo duk ayayya ni wannan shine abin da zan nema a wurin ku kuma yana da bukatu na bukata a sana addu'a sosai a fahimta a sana addu'a wasu na to Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya a rika yi masa sadaka sadaka tana magance damuwa da cuta eh a rika yin sadaka yana magance annabi ne ya ce dawo ku bi sadaka yau marasa lafiyan ku magani da sadaka wannan duk shi ne ana buƙatar addu'a a wajen ta da wajen yan uwa musulmi baki daya akan wata damuwa Allah ya taimake mu to ta abin da yake damu mu Allah ya mana maganin Allah biya mana bukatun mu na Wannan waɗanda suke da damuwoyi a gidajensu na aure da su da su ko da su da matansu ubangiji ta'ala ya ba su mafita ya fahimtar da su Allah ya zaunar da su lafiya ya kare su daga dukkan wani sabani da rudin shaɗan waɗanda suke cikin dawwamammiyar lafiya kuma da kwanciyar hankali Allah ya dawwamar da ita Allah ma ya ƙaro kwanciyar hankalin da fahimtar juna da soyayya da ƙauna na za ki tafiya to Allah kiyaye hanya yau ne ko gobe yau za ki tafi to Allah ya tsare Allah kuma ya kai ki lafiya ya dawo da ke lafiya Allah wa dauki sarki da tsara hanya Akwai wani bawan Allah dan na layi ma'asasa gangari da na Allah mai rasuwa yau. Layi wa? Layi ma'asasa gangari da. Na gangari da na layi ma'asasa yau duka. Eh ya Waye gangari da? Yana na a layin ma'asasa. Kana kamar na san shi. Tsakanin shi da ma'asasa gida uku. yaro ne ko babba me yake yi yana wani aiki ne ko lallai ba gina alhaji abdullahi ba alhaji abdullahi da ya gina mu'azzar ba Allah mulkin sarki ya gafarta masa ana cikin ce ai kun ce ai aiki a refinery kama abdullahi sunan shi shi ne ma da nake ce a musu yaran sa ina da ya rasu Allah ya fi masa Allah ya samu cika da imani mu ba Allah wa rikin sai masallaci wannan na mata su juma'a ne ba ya yi muku yawa eh? da za mu yi magana da kun faɗa mana sanda muka yi mita ai za a samu matsala amma dai lokaci bai kure ba eh, za a gyara insha Allah za a cire ta a ya karama to Allah ya ce. wa alaikum salam Allah ya bashi lafiya ta a dace laita a dace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam